تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا سمي سنين تسبيحك الله ƙasai ma suna tasbihi ga Allah abubuwan da suke tsakanin sammai da ƙasai na halittu ma suna yin tasbihi ga Allah kuma babu wani abu face yana yin tasbihi ga Allah haɗe da yabo a gare shi sai dai ku ba kwa fahimtar yanayin tasbihinsu kawai kuna fahimtar tasbihin waɗanda suke yin tasbihi ne da yaranku Haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki mai haƙuri ne baya gaggauta uƙoba. ba mai tsananin gafara ne ga wanda ya tuba zuwa gare shi.